kulla balalatin sunnar bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar hudu ga watan uku watan rabiul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da 26 a watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallama siratun wa durusun wa ibar za mu tashi a shafi na ɗari uku da ashirin da tara daidai inda malam ya ce gana'imu gazuwati hunai ganimomin da aka samu a yakin hunain laqad sadaqa ma akhbara bihi alaihi salatu wassalam haƙiƙa abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba da labarinsa ya gasgata wa huwa kuma dama shi mai gaskiya ne al-masduq abin kuma gasgatawa hina bashara ashabahu lokacin da yayi wa sahabbansa albishir wahum qadimuna ila hunain suna mai tunkaro suna mai gabato suna masu gabato hunain lokacin da suka gabato hunain suka tunkaro manzo ya musu albishir وقد أخبره رجل بخروج hawazin wani mutum ya ba shi labarin fitowar ƙabilar hawazin wa ma'ahum nisa'uhum cewa da suka fito sun fito tare da matansu wa amwaluhum da dukiyoyinsu fata sama a lokacin da wannan mutum ya bai wa manzo labarin haka sai manzo ya murmushi wa ƙala ya kuma ce tilka ganimatul na gadon insha Allah wannan da kuke gani tarin da suka yi suka taho gaba ɗaya da dukiyoyinsu ganimar musulmi ce a goban Allah ya su to wannan wato alim albishir ko wannan bishara da yayi ya tabbata ya gaggata ga sahabbai irinsu ya gane musu ولقد ga غنائم هذه الغزوة kafira. ganimomin da aka samu a wannan yaki na Hunain suna da ɗumbin yawa balagat min as-sabi ta bangaren abin da ya shafi ribatattun yaki abin da aka samu ya kai sittata alaf har wato an ribataccen yaki dubu shida sittata alaf ribataccen yaki ɗaiɗaiɗai mutum dubu shida wa min al-ibli arba'atan wa ishirina alfa raƙumi kuma sai da aka samu wato dubu ashirin da hudu wa min al'gana ne aksara min arba'ina alfi sha ta ɓangaren ƙananan dabbobi tumaki da awaki an samu fiye da wato ainihin dubu arba'in wa arba'ata alafi uqiya da wato ainihin wa arba'ata alaf wa arba'atan wa arba'ata alafi uqiyatin min adh-dhahab ta bangaren kuma zinare an samu uqiya wato anin dubu hudu na zinare wa qila akthar min zalika ko aka ce zama fa haka saboda haka kusan trillion aka trillion ka takkata fa ka ce meye aka sassamu na kai ولقد كان من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفته wa rahmati haƙiƙa daga cikin wato karamcin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da jin kansa da tausayawarsa an akhara ismatul ghanai abinda aka samu na wannan ganima ya jinkirta raba shi hatta raja min at-ta'if har sai da yaje ta'if ya dawo Wanta tara ayyaman ya kuma jira wasu kwanaki bai raba ganimar ba me hikimarsa ta haka fa'aman an ya ibi na musulmi don kwaɗayin waɗannan da aka yaƙa ‘yan ƙabilar hawazin ko sa dawo su zo ga manzan Allah suna masu tuba a matsayin musulmi ce ta ku ɗauki kayan ku da kun zama musulmi magana ganima ta tashi da ganima kaga ba wannan ne a gabansa ba shi kan zafi da rabul a ce ya ga wannan kuɗa a gabansa kan ce local government ma ta kawo tun ba abin da to wannan shine abin da yake sa cin nasara to dama ba wannan bace manufar dan da ita ce daga samu ko sai a kuma kun musulunta to ai magana ta wuce hukunci ya faru tun ba kurga kun musulunta to amma sai jinkirta saboda sa da kwaɗayin su zo su ce sun tuba sun musulunta yace so ku ɗebi kayan kai ku saka wa ƴan uwanku ƴan uwansu mata da maza da aka kama a matsayin rubutattun yaƙi dukiyoyinsu ku bi ga su ku ɗebi kayan dama ba a raba sun maƙasamaha da ya ga shiru sai manzo ya raba fa'aƙal mu'allafata ƙulubahu da ya tashi bayarwa masu ya bayar waɗanda ake wato ƙoƙarin ciyo zukatansu min quraishin ta bangaren quraishawa wa gairihim da wasu wanda ba su dade da musulunta ba to sai aka karkade ba ana ba su don sake samun tabbacin zukatansu a cikin musulunci don su ji cewar wannan addinin bayan riba ta lahira akwai riba ta duniya minhum abu sufyan cikin waɗanda aka ba akwai abu sufyan a atahu mi'atan min al-ibl manzon Allah ya bashi raƙumi ɗari wa arba'ina uqiyatan min adh-dhahab za ku ga ba sa uqiyan ba kuskure ne sai aka sawo kawai to uqiya ne abu wa arba'ina uqiyatan min adh-dhahab ya bashi kuma uqiya 40 na zinari wa talaba libnaihi yazid wa muawiyata mithlaha sai abu sufyan ya ce to ai ya manzan Allah ga ƴaƴana ma ga yazid ga muawiya su ma a basu su ma aka ba su kwatankwacin abin da wato an baban sai ne ma irin yadda aka ba shi fa ƙahu ma sai manzan Allah ya ba su an ba shi raƙumi ɗari su ma aka bi su da raƙuma ɗari ɗari an ba shi uƙiya arba'in shi ma aka bi su da uƙiya arba'in ta zinari wa ata hakiman mi'atan min al-ibr ya ba hakim shi ma raƙumi ɗari sun matsalaba mitla ya ce manzon Allah a ƙara mu ya bashi ba a atsahu ya bashi kwatankwacin abin da ya bashi an bashi dare ce a ƙara masa ɗari masa dare wa a safuwa na bina umayya wa su haila wa amur ya kuma baiwa wato safwan dan umayya ya baiwa suhail dan amur wal aqra ibn hafiz ya baiwa aqra dan dan wa uyayna ibn hisn ya ba uyayna dan hisn kullum minhum mi'ata tabairin kowanne da aka lissafa din nan raƙumi ɗari ɗari aka ba wa a'ata ghayrahum ya ma ba wa wasu su banda su thumma qasama bai baqiyatil ghanima bayan ya gama baiwa waɗannan sannan kuma sai shiga raba ganima ga kowa daga cikin mayaka thumma jaa wafdu hawazin muslimina sai da bayan an rabar da wato waɗannan dukiya sai kuma ga 'yan ƙabilar hawazin sun zo musulmi na suna masu musulunta ragibi na suna masu kwaɗayi fil aqfi alaihim na a tausaya musu wal ihsani ilaihim kuma suna masu fatan a kyautata musu shi makamai da mun daga yadda aka fi ƙarfinmu makaman wato bijirewa ma ta zuciya mun zuba. Mun yanzu kawai mun zo mu musulunta أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaita hadisi hadisi cikin sahihin littafinsa cewar sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ɗan ƙabilar hawazin sun tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun roƙe shi an ya rudda ilaihim amwalahum wa sabyahu da ya dawo musu da dukiyoyinsu da kuma ribatattun yakinsu faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da su ma'i man tarauna yanzu dai tare da ni akwai waɗanda kuke iya gani ribataccen yaƙi da aka kama za ka ragan shi na zagaya cikin musulmi da aka rarraba ko amma dukiya wanda aka ba ya bata kai mai ci ya ci mai sayarwa ya sayar mai bayarwa ya bayar wa ahabbul hadithi ilayya asdaqu ni kuma da kuke gani na nan zancen da na fi so mafi gaskiya ne za a magana da ita gaskiya ake ba rufi faktaru ihda ta'ifatain duk da haka ku nemi ɗayan ɓarya biyu na abin da kuka rasa kun rasa mutanenku a matsayin ribatattun yaƙi kun rasa dukiyoyinku a matsayin abin da kuka mallaka ya tafi to ko dai dukiya ko ribatattun yaƙi kuwa ɗaya zan sa a yi in dukiya ce za a mai muku da abin da kuka rasa in kuma su ribatattun yaƙi ne ma za a saka muku duk wanda ya aka ba za a ce to sallama nasa ya koma zuwa ga 'yan uwansa saboda haka faktaru ihda ta'ifatai ne ku wari ɗaya daga cikin wannan ɓarya biyu a yi muku in masabi ko dai ribatattun yaƙi wa in malman ko kuma dukiya amma ba za ku samu bin duka ba wa qad kuntu sta'anaitu bihim kuma da can ma kafin ku ku zo na yi jiran ku da haka an gane na ɗan saurara sa rai da ko za ku zo ku musulunta in ce a baku kayan ku komai da ku to amma jinkirin da aka samu daga gare ku yasa ba yadda aka iya sai dai ku samu ɗaya ba za ku samu ɗaya ba falamma ta bayyana lahum yayin da ya bayyana gare su suka ga ya fito fili ƙarara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghayru ratin ilaihim illa ihda ta'ifatayn cewar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba zai mayar musu da wani abu ba sai dai ɗayan abubuwa biyun nan da suka rasa ko dukiya ko ribatattun yaƙi ƙalu sai suka ce fa inna naktaru sabiyana ya manzon Allah to mun zaɓi a dawo mana da ribatattun yaƙi dama da su muka tara muka tara dukiyar ma sake tara wata ko فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya tashi tsaya cikin al'ummar musulmi fa asna ala Allah ya wa Allah kirari da yabo bima huwa ahluhu da abin da ya cancance shi thumma qala sannan sai ce amma ba'du bayan gabatar da godiya da kirari ga Allah fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin hakika yan uwanku yan kabilar hawazin sun zo mana suna masu komawa zuwa ga Allah sun tuba daga abin da suka yi na kafirci yanzu musulmai ne wa inni qad ra'aytu an arudda ilaihim sabyahu kuma na ga. zan mayar musu da wato ribatattun yakin su da muka kama faman ahabba minkum an yutayyiba zalika falyaf'al duk wanda yake so daga cikin ku zai dadada da yin haka to yayi wanda duk ya ga zai saki wato ribataccen yakinsa da aka bashi a matsayin manzo ya nemi a sake su koma ga yan uwansu to yayi wannan abu wa man ahabba minkum an yakuna ala hadhihi wanda kuma yana ga yana nan rabansa ne aka bashi nasa ne kayansa ne hatta nutiyahu iyya ba zai saki waɗannan ba sai dai da sharadin zamu bashi kayansa a nan gaba min أول ma يفي Allah ma يفي الله alaina na abin da ya zo mana daga Allah ya ba mu a matsayin wato riba ba ma wani yaƙi daga wasu daga cikin kafiran da ake da su ragowa da za a iya farma nan gaba to in haka ta faru za mu mayar masa falyafa ya haka ya mana bayani shi bawansa da ya saki ribataccen yaƙinsa bai saki kyauta ba gashi nan yadda aka nema ya saki amma za a damar da wani nan gaba amma da wancan da ya rasa an fahimta wannan fa shine shugabanci ba magana tilasta na haka ne ba magana tirsasa yanzu lakan ake kwace a ce ka kai kotun Allah ya isa ko Allah ya sauke Allah ka datar da mu to manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musa faƙalan nasu sai mutane suka ce qad tayyabna zalika ya rasulullah muka mun daɗaɗa da ai haka ya manzon Allah cikin daɗin rai mun yadda da ai haka a saka musu kowa za su saki nasa su koma zuwa ga ɗan uwan a yanzu mun zama ɗaya da mu da faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce inna la nadri man azina minkum min fi zalika mu fa har yanzu ba mu iya tantance waye ya izini daga cikinku game da haka mimman lam ya azan game da wanda kuma wato bai yi ba tunda abu ne yanzu a cikin yama in kun ce kun yarda haka to fa akwai wani a ransa karshen ta shi fa ba haka kuma yanzu ba abin a ce sai an kowa ɗaya bayan ɗaya bane ya tashi ya bayani tunda cikin taro ne wani zai ce to yanzu nan an yadda ni ban yadda ba an gane ku kada kuma a tsanuna yanzu kai haka za ka yi mana ita to ba za mu iya sanin wanda ya izini daga ku kai tsaye ba daga wanda bai izini ba yanzu abin da za a yi farji'u ku koma hatta yarfa ilaina urafa uku amraku har waɗanda suke wato jagororin cikinku da kowa a cikin ku koyon da za a ce ba wannan shugaba na gaba ɗaya a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kowace kabila ba ka rasa ta da jagoranta a ciki ma za ka samu wata kuma ƙasa da wannan su ma da nasu jagoran to waɗannan shugabannin wanda ba su kai girman babban shugaba ba kowa ya je ya samu nasu ya gaya masa shi ya izini in bai izini bai ce bai izini ba a koya a rufe ko mu a zuwa gaya mana mun sauran da suka yi izini mun sauran da ba su an gane ko faraja annasu sai mutane suka koma fakallamahum urafa'uhum sai shugabannin nan nasu jagororin suka yi musu magana to fa manzon Allah dora mana wani aiki ko bukatar mu kai musu jawabin wanda suka aminta za su kire tun yakin da ke hannunsu ba tare da an ba su wani abu ba sun saki har ga Allah da kuma wanda suke ga cewa a za su saki yanzu amma nan gaba za a mayar musu in wata damar ta samu ثم رجعوا ila رسول sallallahu alaihi الله sannan su waɗannan jagorori shugabanni suka dawo zuwa ga manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbaruhu annahum qad tayyabu wa adhin suka ga basu cewar su kam sun dadada wa manzo sun bayar cikin dadin rai sun yi izini ba komai sai dan abin da ba a rasa ba bangaren akara bin habib yace shi kan zai bare yanzu amma za a nemi nan yawa tana samu iro eh an samu akara bin habib shine wanda yake da yaya da yace shi ya ga mamaki cikin gari nan kowa sambanta ɗansa yake su a kawai ba su da wannan tsotsa tsotsan yaya din sannan Allah yake cewa to ai wanda bai ji ba a ji kaza shi wannan tsotsa-tsotsa kira da kake gari jin kai eh, Allah kuma yana jin kan masu jin kaga aka koyar da shi to shi ma zai koma ci gaba da tsotsa ƴaƴan eh ba kauye ne ba kauye ne aqra bin hadi eh, ai duk shugabanci duk gure da irin wannan ko nan dai za a irin wannan shi fa ba wani abu aljinsa fa ba za a shirya da shi kuma haka Allah yi bayan su to ba ga sahabin da makaranta ba abu Sufyan matan ta ce rajulun shahihu matsolo ne kuma da kuɗin ba babu ba kaga matsalar ci ma in baka da shi a ci babu ce ta sa kake kap kap kap to da akwai sai eh, kaga wani kuma ta an da ɗari da kuma da ce a ƙara masa ko ba abu Sufyan ɗin ba shi ai ƴaƴansa ya ci ne ma a ba bayan an bashi an ba shi yace to ga 'ya'yan sama ba shi to kuma sauran ƴaƴan mutane ba ko haka abubuwan su to da aka shugaba sai dai hakuri idan an yi wa manzan Allah irin wannan kakka mamaki dan yanzu a ABC ko a a maja wata take ko ko a ɗayar PDP wani ba ba shi ba shi gidan rediyo na cewa so ya za a musu haka kakka mamaki duk irin haka ne wannan ma da ake na gaskiya tsakanin da Allah wannan ku ma an san gangan ne ولم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار من هذه الغنائم شيئا amma duk da wannan rabon da aka manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai bai wa mutanen Madina komai ba daga wannan ganima yan kallo suka zama ba wanda ya ba a cikin sosai ma ba na ne suka fara towa aka tafi wato buɗe garin maka ba daga can kuma aka yi wani su bai ba su kuma ba fawajadu fi anfusihim ala rasulillahi sallallahu alaihi wannan abin sai yasa ran su ya ɓaci game da manzon Allah tsira da mace Allah ba su ji daɗin abin da manzon musu ga fa na kusa da kai wanda ka fi ji da shi shi ma nuna ba jin ba daɗinsa samu ya samu ba a ba shi ba <laughs> fa balagahu zalika sai labarin cewar sun ji ba daɗi ya isa kunnan manzo sallallahu alaihi wasallam fa jama'ahu sai manzo ya tattara wa qama khatiban ya tashi ne musu jawabi ina mai jawabi a cikin su kama sabata fi sahihaini kamar da bayanin haka ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim ga irin abin da manzo ya ce ya ma'ashar al-ansar ko mutanen madina maƙalatan sai aka sa maƙalatan eh, maƙalatun balagatni anku wata magana ce na ji daga gare ku saƙon wata magana da kuka faɗa ya zo gare ni wajda wajattumuha hafi anfusikum wani ɓacin rai da kuka samu a cikin zakatanku alam atikum dullala shin ba na zo na same ku kuna batattu ba fahadakumullahu bi Allah ya shirye ku ta dalili na wa'alatan ashe ba talaka na same ku ba fa'aganakumullahu bi Allah ya wadata ku da ni ta dalili na wa'ada kuma ashe ba makiya na zo na same ku kuna gaba da juna ba fa allafa Allahu baina qulubikum Allah sai ya tattara ya hada ya kulla tsakanin zakatanku qalu Allah qalu Allahu wa rasuluhu amannu wa afdal suka ce Allah da manzansa su suka fi kowa baiwa da kyauta da falala wannan abu da kake faɗa ya faru ba ja Allah ya haɗa zukatan mu bayan da suna ka zama dalilin shirya mu bayan da muna kan bata gaskiya ne mun wadatu da abubuwan da muka karu da su da ba mu da su kafin ka wannan duk abin da a ciki tun maƙala ala tujibuni ita to duk da na gaya muku wannan ko ba za ku bani amsa ba ya ma'ashar al-ansar ku mutanen madina qalu بماذا نجيبك, نجيبك يا رسول ya manzan Allah wace amsa za mu baka akan wannan tambaya da kai lillahi wa li rasulihi almannu wal fadl Allah da manzo ai su suke da cancanta su wa mutum in ma gori ne ko kuma kyauta ko falala fiye da tasa duk wani wanda ya wani abin kirki ya kai yana abin da Allah yake masa duk wani wanda zai wani abu na martabawa ya kai da martabawar da Allah zai masa ko manzo zai masa qala ama wallahi law shi'tum la qultu yace duk da haka na da Allah da kun so kuna da abin faɗa da kun ce wala sadaqtum kuma da abin da za ku faɗa ɗin gaskiya ce wala sutiqtum kuma da an gazgata ku cewar haka ne in gobe za ku faɗa ba ni barin faɗa muku za ku iya cewa a taitana mukazzaban ai ka zo mana kai ma ana karyata ka fasaddaqnaka amma mu muka gazgata ka wa makhdulan ka zo mana an wato ainihin ya saddakai an ka zama da wani tababbe fa nasarnaka amma muka yadda muka taimaka maka wa daridan ai koro ka mutanen garin ka suka korar dai ka zo mana fa awaina ka maka karbe ka maka maka masauki wa ahilan kai ma san da ka zo mana ai talaka ne ka muka tarayya da kai cikin dukiyar muka ce ku zo mutumin maka sai a raba dukiya ce kai tafi da wannan gonar ni kuma ɗauki wannan kai shiga wannan ɗakunan na na gidan ni kuma na wadatu da waɗannan amin yi muku haka ba ai za ku iya faɗar haka bayan ya faɗa musu wannan sai ya ci gaba da cewa awajattum alayya ma'ashar al-ansar yanzu a ce ku samu ɓacin rai game da ni ko mutanen madina filo a'atin minar duniya saboda ɗan wani abin amfanin duniya ta'allabtu biha qauman li yuslimu wanda wato ani na jawo hankalin wasu ko zukatan wasu mutane da su wannan abun duniyar dan su musulunta tabbata akan musulunci wa wakaltukum ila islamikum ko kuma na danganta ku da musulunci. na san kuna da ƙarfin imanin za ku wadatu da abin da aka ba ala zauna ya ma'ashar al'amsa yanzu ba ku yarda da wannan hukuncin da ne ba da rabon da ne ba ku mutanen madina an ya zahaba nasu bisha walba'ir a ce an waye gari mutane sun tafi da awaki tumaki da wato raƙuma wa tarji'u na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dungurungun ku tafi da ni duk ana a koma madina da ni duk waɗanda muka ba a nan inda suke za su zauna da kayan a a ci gaba da kiwo wahala duniya kuma ta ƙawo ko da abin da aka baka ba zai cimu ba lokaci in ko ka tsaya kai kyau sa bai lalace ka ga dai wata wahalar to yanzu mutane su tafi da wannan ko kuma ku tafi da ni din gurungum ila rihalikum zuwa masaukan ku gidajen ku bai fi muku ba fa wallazi nafsi biyadi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa lama na bihi abinda za ku tafi da shi ku juya zuwa masaukanku gidajenku ni annabi Muhammad khairun mimma na bihi shine mafi alkhairi da abinda mutane za su juya su tafi da shi na dabbobi da awai da raƙuma walaula alhijratu bar ma an gaya muku in ba dan kaurar da ne daga maka na zo gurin ku Madina ba lakuntum ri'an min al da na ce ni dama dan Madina in dai cewa za a yi kowa ya zaɓe inda yake shi na nan ne to zan ce ni dama na madina ne ba na makka ba walau salakan nasu shi'iban kuma da a ce za a zo a yi wawware mutane su bi wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse nan suka zaɓi su bi wa wadiyar su zaɓi wani kwari su ce nan ne magangarar su da za su bi wa salakatil ansaru shi'iban wa wadiyan mutanen madina kuma suka bi wata hanyar dutsen daban da sauran mutane suka bi suka bi wani kwararon da za su bi wanda yake daban da kwararon da sauran mutane suka bi la salaktu shi'bal ansari wa wadiyahu to da wannan kwararon da mutanen Madina suka bi hanyar tsakanin dutse da dutsen da mutanen Madina suka bi nan zan bi nima al ansaru shi'ar ku ji daga yau ku kiyaye ko mutanen Madina a goyina shotnika ne rigar da in kasa tana damfara da fatar jikinka to haka na ɗauke ita ce ake cewa shatnika ko singile ta ake cewa to wace ce dai ban san dai ake ce mata ba da turancin an dawaya ko eh to ita din ya ciki ko ya ciki ce eh <laughs> ku mutanen madina a gurina rigar ciki ce wacce take damfara da fatar jikina haka na ɗauke ku wannan su bisa sauran mutanen kuma rigar waje su Allahumma arhamil ansa ya Allah ina roƙonka da ka jiƙan mutanen Madina wa abna al'ansari ka jiƙan ‘ya'yan mutanen Madina wa abna a abna al'ansari ka jiƙan jikokin mutanen Madina wa ya samu wannan daga cikinku wa na gaya wannan magana ban da ku ƙala fa bakal ƙauma ina cikin haka sai kuka sai suka kama kuka hatta akhbalu lihahum hasa da suka jike gemunsu da kuka wa qalu radina bi rasulillah isman wa hazzan suka ce min yadda manzon Allah ya zama ka san mu da rabonmu. mu ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق sannan manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya juya daga wajen su kuma kowanne ya kama gaban su haka shugabanci yake shi ma ya sha fama sau da haka ba wani shugaba da za a yi ai irin wani na yake cewa ai ba a mugun sarki yanzu ba haka muke faɗa ba sai mugun ba fadi da yanzu wani na cewa ai mutanen madina nan su ne tsiyar su ne fulogan sama haka za a ce ko to duk yanzu kana karanta abin za ka gan shi kare duk yadda shugaba ya kai da kokarin yayi daidai sai wani ya fita ya ce masa Allah wani kuma duk abin da baka isa kai shi kai kai kadai ba to ba za ka yi shi duk kowa ya zama kamar ka ba in ka fi kowa kirki to kuma ko wanda ya fi kowa tsiya a tafiyar kuma ba za ka yi wani abin ba sai da shi to abin da ka danka a hannun sai an gaba daidai ba in kuma ka ce za ka manta da wasu abubuwan alkhairi da ta da shi saboda wannan abin tsayar to sai dai yanka daina zaman duniya kuma ba zai yi ba sai ka kare kwanakinka to saboda haka in mutum yana fahimta irin waɗannan abubuwan to al'amuran su za su zama da kyau ba zai zama cikin yan dan ayaga kowa ya rasa ba duk wanda ka yana irin wannan to ba al'umma ce a gabansa in al'umma suna gaban ka ba ka cewa a yadda kowa ma isan na yi ya za a yi a shawo kan matsala ya za a yi a daidaita shi ne tafiyar da to manzo sallallahu alaihi wasallama ya yadda ya ciyo sababbin musulunta ya kuma yadda ya gamsar da tsofaffin musulunta dole sai da haka tafiya za ce in kace za ka tafi da 'yan kayya kayya su ne dama yan gaba gaba sababbin zuwa to za ka rasa wanda suka fi kowa sanin ka da kuma wato sanin darajar in kuma kace da su kawai za ka to za ka rasa sabo ko kaga dole sai ka yi yadda za ka tafi da wannan ka tafi da wannan amma bisa adalci wa amma alladhina fi qulubihim marad amma waɗanda suke da cutar munafurci a rai فمنهم ذلك الذي يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدل daga cikinsu ne akwai wanda yake siffata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da rashin adalci Fa fa'ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ji'rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a gurin da ake cewa ji'rana man sarifahu min hunain daga dawowarsa daga hunain wa fi bilalin fidda a cikin wato sutura bilal ya riko azurfa ya riko ta wato an zuba haka irin ka tare din ka rike saboda yawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqbidu minha manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi yana danka ita wannan azurfa da ke cikin wato sutura bilal yu'tin nasa ina baiwa mutane tunda dan ka yake a bayar abinda hannu dan koshi za ba mai yiwa wani a dan ko ta tsarta wani wani kuma ta su ta gaza ta wani tunda dan ka ake ba kirgi ake ba bare ka ce abinda aka kirga aka ba nan shi ma aka ba kuma in ana irin wannan ubangiji abinda ya tsara zaka samu shi za a danko ko da kirgin za shi za a kirga ba sau da ya zartar ma abin da za ka cike faƙala ya muhammad da ganin ana haka sai wannan mutum ce kai muhammad idil kai adalci mu wannan dankar da ake a baba mu gane ba qala waylak manzon Allah ya ce kai canka wa man ya'dilu idza lam akun a'dil to waye kuma zai adalci idan ni manzon Allah da Allah ya yarda da ni ya aiko ni ban yi adalci ba kuma ya rage za ce adalci laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'ad ni ina tabbatar maka da cewa abin da ke raina ina jin cewa na taɓe na yi asara idan ban yi adalci wannan abin da nake bisa adalci nake to an gaya manzan Allah ma ya ba za a gaya wa gwamnan yanzu ba ko? kusa za ka jana ta faɗa ne shiga rediyo an ce an ba wasu kudin rago da kudin na azumi mu ya ba a ba mu ba su kadai ne mutane to amma ya yadda ana yankan kudin sanda shi ba a yankan na kuma idan wani abu ya taso masa idan sa a rufe ofishoshin waɗannan waɗanda aka ba kudin ragon zai tafi ya kai kuka su za su daga magana ko aikinsa suke da nasu a lokaci guda in an ba su suka nutsu za su yi masa aikinsa cikin daɗin rai in suna cikin matsala to shi ma ya shiga matsala shi za su tsaya kita ko to sai aka ba su abin da suke ganin shi ba zai ba su abin da ma aka ba su kaga za su yi ma aiki cikin daɗin rai ko za su yaga a gurin sa a samu sassaucin abin da za su yaga ta ma sai shiga yana ta faɗa shi an ba wasu ba a bai kuma ka ba shi shuru za ka ji ba godiya ba ya ba ta dama mu ne aka ba mu kaga dai ba a iya masa ba baka bashi ba zagi ka bashi shuru ba wanda zai ci to haka dan adam yake in baka fahimce shi ba sai wahal da ka to manzo bayan haka ta faru fa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai umar dan khattab Allah ya yarda da shi yace da'ani ya rasulullah fa aqtulu hadha al munafiq dalilin ya manzon Allah kashe maka wannan munafikin irinsu ba a saurara musu yan gaba gaban manzon Allah ba a taɓa yi su fito dalilin kashe maka shi fa qala ma'adallah sai manzon Allah ya ce Allah ya tsare ni an ya haddasa nasu in ba wa mutane damar su rika magana an ne aqtulu ashabi su ce ina kashe na su ba sa tantancewa ya umar kai kake iya ware na wadda ba na ba sauran jama'a ta su kan kashi ga musuncin ma baka tsira ba kashi kege uwa ko haka ka ce ƴaƴanta ma wa take saboda haka wani ya kama ba zan baka dama ka kashe shi ba su sauran wanda musulunta ba sai ai in ka musulunta ma waran wasu ake a kashe wanda ma kana arnancin ka kawai kasan dama saboda aka aka kashe ka inna hadha wa ashabahu yace ga dai abin da zan kare ku shi wannan da yace min in adalci yake gani azzalimi ne ba ma adalci ko ba zan adalci ba shi dinnan wa ashabahu da ire-iren zariyarsa wanda suka zama tare da shi za ku same su ya ƙar'una alƙur'ana suna karanta alƙur'ani ba wai musulunci ne abubuwan da aka ke gani a fili ba za su yi ba a'a suna karanta alƙur'ani amma la yujawizu Ba baya ƙetare makogwaron iya harshen da yake karanta a nan karatun yake tsaya yamruquna minhu suna fita daga alqur'anin da abinda qur'anin yake bayani a kai na musulunci kama yamruqu sahmu min ramiya kamar yadda kibiya take fita daga jikin wato tsirgiya da bakar da aka ja aka saki yadda kibiya fit ta fice to haka suke ficewa daga musulunci to amma ce ka a kashe shi ya san haka wanda suke ta da shi suka san haka amma wanda suke can gefe ba san haka shi sa baraka gida ɗinke ta aiki. ba a bari ta in ta fantsama to ba za ka shawo kan kanta na ka shawo ta wani, to rikicin gida dufe shi aiki a ɗauki matakin lullube shi da gyara yadda za a ci gaba wannan ba yadda ka iya so da haka in manzo zauna da munafukai to ba yadda wani yanzu zai iya ce ba zai zauna da munafukai ba sai sa ba shi yake cewa da dan gari akan ci eh to da wanda yake cikin ku da shi ake samu irin waɗannan abu kuma nasa ya fi ciwo a kan na waje ya maka don kula mafarka na naji na fara gudu min na ta'iji gazuwati hunayin ma ku shiga na ga lokacin ya shi eh min na ta'iji gazuwati hunayin sakamako da aka samu daga yakin hunayin riba ta yaki ita ba ta wani bangaren da aka samu انتصار المسلمين على قبيلتي الحوازن وثقيف في هذه الغزوة an samu cin nasarar al'ummar musulmi akan kabilun nan guda biyu hawazin da saqib a wannan yaki da aka yi na hunain kanat gazwatu hunain wa ta'ib akhiru ghazawat an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mushrik al-arab wannan yaki da annabi na wato hunain da fa'id shi ne ƙarshen yaƙe-yaƙen manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da yake da alaƙa da mashirikan da suke na larabawa yaƙe-yaƙen da manzo wanda i da mashirikan larabawa ƙarshensu shi ne yaƙin hunain da yaƙin fa'id sauran wannan biyo ba irin da za mu zo karanta ba da su ba ne rujo'u kasirin min ahli makkata wal a'rab بغناء إلى مواطنهم تأليفا لهم لدخول الإسلام dawo wadda da dama daga cikin mutanen makka suka da ƙauyawa da ganimomi zuwa garuruwansu don wato jawo hankulansu zuwa ga shiga addinin musulunci don wasu kuma su rika cewa kai ku zo ku shiga musulunci ku zo ku ga kyautar wanda baya tsoron talauci kun ga raƙumi ɗari ɗari aka baku. kan gane ku وحصول usulul ansari وسام عظيم ga kuma mutanen madina suka samu wato wata sifa mai girma da alama da ake gane su a tantance su da ita mai girma wa huwa shahadatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lahum bil iman shaidar da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yayi musu na imani dan ya ce ku na danganta ku ga musuluncin ku ko sani na da imanin da kuka yi da rikon da musulunci yasa nake ko ban ba ku wannan ba ba zan komai ba ba abin da zai faru to wannan shaida ce musu ta karfin imani wa du'a lahu da kuma addu'ar da ya musu wa li abna'ihim da ayayansu wa ahfadihim da jikokinsu wa ruju'ihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila al-madina da kuma dauko manzo dungurungum suka da da shi zuwa garin madina shine rabansu shine ganimarsu bayan haka da ya ce in bai mamu kaukabatun mubaraka tattaruwa wasu jama'a waɗanda suke masu albarka kaukaba shine jama'a na mutane min ƙiyadace ahali makka wa hawazin ta ɓangaren abin da ya shafi jagorori ga mutanen makka da ƙabilar hawazin ilal islam zuwa ga addinin musulunci wa asbahu harban darusan alal autani wal asnam suka kuma koma suka zama wani wato ainihin yaƙi wanda yake matsananci alal autani akan sauran gumakan da suka rage wal asnami da abubuwan bautar da ake bautawa ba Allah ba wal ma'abidil jahiliya da sauran guraren bauta na jahiliya na maguzanci fil jaziratul arabiya a cikin tsibirin laraba waɗannan kabilu sun koma sun ci gaba da rufe duk wani abin da ba na Allah ba wannan nasara ce gagaruma kama kana li qabilati hawazin kamar da ya kasance ga kabila hawazin tana da daurun kabirun wata taka rawa wacce take mai girma fi mujahadati ahli tsa'ib wajen yakar mutanen tsa'ib والتضييق عليهم da matsanta musu hatta aslamu har suka musulunta tawassa'at ad islamiyya an samu yalwatuwar wato daular musulunci wamtadda nufuduha wato umarninta ya ci gaba da wato miƙuwa da bazuwa da yaduwa ya ƙara tsaho wa asbaha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama umara bi makka aka wayi gari manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yana da gwamnoni ko ka ce jagorori masu wakiltarsa a makka wa ala qabilati hawazin da masu qabilar masu eh, wakiltarsa a qabilar hawazin wa sarat tilkal amakin juz'an min ad-dawlati al-islamiyya waɗannan gurare suka zama wani yanki ne na daular musulunci allati asimatuha wanda wato babban ta kuma al-madinatu nabawiyya shine wato birnin madina na annabi manzo sallallahu alaihi wasallam wa asbaha bil imkani an yursila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uthan manzo ya wayi gari cikin samun damar ya aika da wato ainihin wasu ayari masu kai farmaki da awiyya ta bangaren kira zuwa ga Allah da khawfin fata da jin wani tsoro ba aw ko wani razani min ahadin daga wani saboda area da za a samu razanin sun musulunta وصارت المدينة بعد الفتح تستقبل تستقبل وفود المستجيبين sai garin Madina ya waye gari ya zamo wato yana ci gaba da karɓar ayari da jama'a na masu amsa kira zuwa ga Allah bayan buɗe garin Makka da kuma wato ainihin wannan yaƙi da aka yi na hunai. وأخذت حركة السرايا تستهدف الأوثان aka wayi gari wato batun abin da ya shafi dakarun yakin da ba manzo a ciki shi ake cewa sariya in suna da sai a ce saraya waɗannan wato rundunoni na mayaka 'yan kai farmakin suka wayi gari wato tastahdiful awsan suna nufar sauran ababen bautar da ba Allah ba wal asnam da gumaka litahdimiha dan wato ruguje su faqad asbahat faqad wujudaha wujudaha min alarab min sahlan an waye gari wato tumbike samuwar irin waɗannan guraren bauta da waɗannan gumaka a cikin tsibirin laraba ya zama abu mai sauƙi wa nazzama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bayan haka manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya tsara yadda za a ci gaba da bayar da farillar zakka ta dukiyoyi A ah, tunda suka waye gari su sami irin waɗannan raƙuma ɗari tumaki kaza to ai kuma za a magana in sun kai nisabi za ka ba da ba kuma shi ke sai da kai ta ci iya kai da 'ya'yanka a ah, kuma sauran da ma da suke bukata su ma taimaka musu za su fa kallafa man koma ala jam'iha ya dora wanda zai tashi tsaye wajen wato tattara irin wannan zakka min alqaba'il da qabilu attabi'at lid-dawla wanda suke biyayya ga daular musulunci as'ilatul lil muraja tambayoyi don koma abin da aka koya udhkur ma akrama Allahu bihi al-muslimina min al-ghanaim fi hadhihi al-ghazwa faɗi irin abubuwan da Allah ya martaba musulmi da shi na ganimomi a wannan yaki na hunan da aka an samu raƙuma masu ɗimbin yawa akwai dabbobi an samu kuma wato ainihin ribatattun yaƙi masu ɗimbin yawa kowanne dai fal ga zinare da azurfofi ko ما حكمة إعطائه صلى الله عليه وسلم الغنائم للمؤلفة قلوبه me hikimar da ta samu zan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya bayar da ganimomin nan ga waɗanda ake ƙoƙarin jawo hankalinsu hikimar dan su wato ainihin karfi a cikin musulunci wasu ma kuma su shigo to kai musulunci nan fa a shiri ba biyu ce ga ta duniya ga ta lahira bari mu ma shiga a yi da mu gaba a samu shigowar wasu kuma wanda suke ciki su da ƙara karfin imani da tabbata Ko wazukur salasata umurin min khutbatihi lil ansari fi yawm hunayn faɗa abubuwa uku daga cikin wato abinda manzo ya faɗa ga mutanen madina a hudubar da ya musu da jawabin da ya musu a yakin hunai ya faɗo e ya ce shi su wato tamkar rigar ciki ce a gurinsa sauran mutane kuma na waje ya yi wa 'ya'yansu da kansu da jikokinsu addu'a sannan kuma ya ce rabansu ya fi na kowa su manzan Allah su kutum da guda za su tafi da sauran mutanen su tafi da dabbobi ko kada ka shiga matsala zaka zo ka ci manzon Allah kaji kaji sai ce to jira kana nan da ya ka zo ka ɗauka ka kai baka ba dana baka ba su ko waɗancan nasu nan da za su samu ɗana shi ke kuma aiki ma suka samu ba zama aiki ya same su ko yanzu ga ku gani banda wannan kuma ga shaidar da ya ce su ya danganta su ne ga musulunci bai da fargabar su a game da musulunci ya musu shaida ta imani eh, Wani shi shine karatun mu abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tsiban harshe Allah ya yi billah wa ala ali wa sabi wa wala wa ba'd wannan yake cewa shin addu'ar istihara sau daya ake yi ko kuma za a iya maimaitawa har sai an samu yaƙini idan kai sau ɗaya ta yi in ka maimaita kai ta nanatawa sai dai a sa ta a babin naci gurin roƙo da addu'a ba kai laifi ba in ka nace da yawan amma dai abinda Allah ya zaɓar maka nan shine zai wakana in zo kana yi kana yi kana yi amma dalilan da za su sa abin da kake nema ka rasa ne suke faruwa to zaɓin Allah alkhairin ya fi ga ka rasa abu sai ka sama wa zuciyarka haƙuri ka ji cewa to tun da ka roƙa kuma abubuwan duk hanyar da za a bi a samu toshewa suke to Allah dai bai nufin ka da samu sai ka ɗauka shi ne zaɓin da yamma kada ka ce tun da kana yi kuma dama zuciyar ta fi so ka samu ka ce ai lalle ka samu ba haka ake nufi yaƙinin ka ga dalilan yiwuwa suna samuwa to eh tabbas Allah an sama kuma za ka samu samun shi alkhairi a dalilan samu suna tattoshewa ka kuma addu'a kana yi to sai ka haƙura ka sanya zuciya ka cewa to abinda Allah ya zaba maka rashin abinda shi yafi alkhairi wannan kuma yake cewa mutum ne yake jin fitsari ya matsa shi sosai ya garzo gida yana zuwa butar da zai dauka ya zuba ruwan sai ta zama mai wahala duba nan ba buta dura ga kuma ya mutu da ya zaka kawai sai ya sa wato ainihin mu ɗaya ɗebi ruwan ya gunsa a mai ina zuwa da ya gama fitsarinsa sai ya ruwan ruwansa a bakinsa sai ya yayyafa wa fitsarin da ya tsarkinsa ya yi ko kwatin da ruwan baki ne tsarkin bai yi ba tsarki ya yi lafiya lau ai wannan wani emergency ke na ke gaba riki ya yi don ruwa ya shiga baki ai baki yawu ba kazanta ba ne in banda haka gashi na ana ma tofa a cikin ruwa ai addu'a tofa yawon a ciki a sha ko ko ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya gunsa fesa wa yaro irin wannan duk yana so ba wani matsala dan ka gutsa baki kai tsarki da shi tsarki yayi wannan kuma yake cewa da Allah yana so a yi ƙarin bayani da jawo hankalin mutane akan lokacin da ake sallah dangane da barin waya a kunne hakan yakan wato jawo ɗaukan hankalin masu sallah da shi kansa wanda ya bar wayar a kunne wannan babu ko shakka abin da ya kamata a kula ne samun nutsuwaka a sallah ba karamin abu ne tunda ita ce farko abin da za a bincika na aikin ranar alkiyama ta ce mafi girman rukuni bayan ginshiki na farko na imani to bai kamata kai abin da zai kawo maka wato ainihin shagalta ko kuma ya ragan maka abin da za ka samu na sakayya da lada a cikin ina da kyau a kiyaye sannan kuma yake cewa bayan haka ya halatta a kama hira a cikin masallaci bayan wasu na karatun alkur'ani wasu kuma suna wuridi e babu ko shakka a tsarin kwarwa addinin musulunci tattaunawa a masallaci in ba ta wani abu wanda yake muhimmi da zai ƙari al'umma ya ƙari musulmi ba da musulunci ba a son hira duniya wacce take kewa a cikin masallaci amma don kayi hirar da bata haramta ba kuma take da alaka da wani abu muhimmi mai amfani mai daraja to ba za ce don mai kai magana a cikin masallaci wacce ba wuri biyu ba ambatan Allah da dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗaya daga cikin sahabban da izo ya fitsari wannan ba ƙauyen a masallaci ce da shi wannan masallaci da kake gani ba a yi shi don a yi fitsari guri ne na a karanta alkur'ani a yi sallah a ambaci Allah da abin da ya kama da haka an gane ku ai muna ɗauko ɗaurin aure mu kawo masallaci shi ma sallah amma wani abu ne da addini ya zo da shi kuma yardar Allah ake ƙoƙarin a aiwata. don wannan tattauna da za a yi ina nema na baka wasu kuma zo kafin a ɗaura ɗin nasu alhaji wani kwana biyu ma maɗi ba kaza kaza wannan duk ba zai sa a ce an yi wani abu abin ki a cikin masallaci ba bayan da aka ce ana karanta alƙur'ani ta kuma kana hira ka san cewar zancen Allah yake rina bai kamata haka tana faruwa da tsare shi kuma da zai karanta alkur'ani bai kamata ya ga jama'a ana wani abin da ya shafi ko a ce mitin ko tattauna shi kuma ɗauko ƙur'ani ki shi ya ƙur'ani da karanta ƙur'anin sa ya fi mitin ɗin sai zaman to ka bujiro musu da abin da za ka sa su tsaka mai kai ma kuma ka sa kanka cikin matsala su da ka ba a so abin da ya shafi zai zama akwai ta shi tsakanin wannan da wannan a gurin ibada da mai yin karatun ƙur'ani ko ga masu karatun Alƙur'ani fiye da fiye da uku kuma kowa ɗaga murya so yake nasu da ƙarfi nawa yana shiga naka naka yana shiga naka ka za ka nutsu ba ni ma ba zan nutsu ba to na ka a ce in kasan za ka yi to ka yi gwargwadon yadda za ka jiyar da kanka ba ka hana wani ba shi ma bai hana ka shi ne fi zama maslaha daidai a asiri da musulmi na a maroƙa bai kamata ba shi damar roƙo a cikin masallaci ba aka jima yana roƙa kai da kake cikin gurin kake damar za ka bayan Allah manzo ya yi magana cewar shi masallaci ba gurin cigiya ba ne ba ma abin kai bata ma ka zo cigiya ya ce kada Allah ya sa a gan shi a ce kada Allah ya sa a ga abu sannan kuma ya gaya mana roƙo a musulunci da yadda ya halatta misalan da ya kamata a yi sura ka ba alalan da ya zo yake roƙo nan ba gurin dasa roƙo ba ne musamman ma irin maganganun da suke faɗa ga jirgin annabi nuhu nan ya tunkaro saboda bashi kaza kaza hadari sa gaban ka kwaye maganganun dai marasa fasali su ta nan ba gurin yin wannan ba daurin aure ya kawo mu in mun daura an fita ka je can ka karata da wanda suke gara su baka su baka amma dai me musulunci bai da wannan tsarin nan. to da haka sai a jama ku nan masallaci ba kofar gidan wani bane sannan kuma yake magana cewar wasu lokuta kuma za ga wato ainihin wasu daga cikin wato masallata sun taho masallaci suna waya gashi kuma an tayar da sallah babu ko shakka da ka taho masallaci an tayar da sallah kamatu ya ce ka ga wanda cewa sallah za mu shiga sai ka tsinki saboda muhimmancin abin za ka tunkara na gana da ubangiji ya fi gana da bawansu da kake an fahimta ko in kai ne liman kake gana da kake ga in baka ba da amsa ba ko baka ba da mafita ga wanda kake ga magana ba zai shiga tsaka mai wuyar da za a zo kuma kai ma kana sallar kana tunani sallar ka da ta mutane ta zama cikin matsala to wannan ya halatta amma ka uzuri na dan wani lokaci ka gana da wanda kake gana da ka ga ba abin da ga ba manzo sallallahu alaihi wasallama an yi iqama wani ya zo ya kuskure shi sai da ya gama masa komai sannan ya zo kuma ya tada sallar aka in irin wannan ne ba laifi amma kai da take mamu liman ya fara sallah kuma za ka wuce ka to bai kamata ka fifita ganawa ka da wani bawa akan ganawa da za ka yi da mahalicin ka sannan yake magana dangane da abin da ya shafi eh, wato anin wasu daga cikin wato anin masallata za ka tarar da suna tsaka da sallata nafula kuma an zo za a fara da. da manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata salah fala salata illa al-maktuba da zarar aka iqama tayar da sallah ma'ana aka kabbara fara sallah idza mata salah ba uqima lis-salah akwai uqima lis-salah an iqama dan ata da sallah uqimatis salah an tashe ta an yi kabbara haram ita tun aka kabbara harama babu magana sauran wata nafila wannan sallar ta farilla ita Allah ya fi so akan wannan sallar ta nafilarsa yace sai ga sai sun karasa ba za su yanke babu shakka kuskure ne abin da ya kamata in ka san za a iya kan a gama ikama za ka idar karasa amma za a gama ikama a shiga sallar har a fara karatun fatiha baka idar ba yanke shine daidai sai aiki da abin da manzo yake cewa cewar in aka tsayar babu wata sallah da ake bukata da gurin ka sai wannan ta fara to kai aiki da wannan domin ya fi ka sanin abin da ya fi dacewa kuma ya faɗa cewa Allah da kansa ma a hadisul qudsi ya ce babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi da na fito kamar abin da na tilasta masa to ka bar abin da ya fito kana wanda ba shi fito aka ga ba fikihu wannan ne abin da waɗannan sauƙon su abin da muka dace Allah ya mu ladan su wanda aka cika da kuskure ban harshe Allah ya yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk